Sadai Isufu mai lakanin sunan Asi wani matashi ne haifaffen gaya inda ya gudanar da azuzuwan ilmantarwarsa ta makaranta. Yanzu haka ɗalibin jami'a ne na fannin masta a kan tattalin arziki da kuɗi ga kalamin da ya yi. Har yanzu ina karatu na karanta kimiyyar tsimi ne da kuma salon kasuwanci. Bayan wannan na soma koyarwa a makarantar gaya. Na koyar da falsafa falsafa ne. Ni ne ma malami na farko a fannin falsafa a nan CS ta Franco Arab ta Gaya. Bayan fayyacewar lura da al'amura da dama cikin birnin Gaya ne, shi wannan matashin ɗan takara ya ɗau niyyar tsunduma kansa cikin siyasa. Na yi la'akari kullum tsoffin kanu ne suke jagorancinmu, don haka ne mu matasan gaya muka ga yanzu lokaci ya da za mu shiga siyasa mun tashi tsaye tsayin daka wannan karon za mu gani cewa mun samu makamai da dama don mu yi aiki saboda matasa suna iya yin aiki fiye da tsofi sannan za mu ci nasara da yarda Allah gurinsa shine a baiwa matasa ragamar jagoranci mafi fa'ida inda a cewarsa za su iya kawo taimakonsu ga fifitar karamar hukumar kwamin ɗin. Za mu iya mu na ganin cewa mun samu matasa saboda idan ba matasa harakoki ba sa tafiya. Za mu yi duka abubuwan da za su kawo ci gaba, matasa za su kawo canji. Bisa tambayar sanin yaya yake ganin makomarsa a cikin siyasa, 'yan shekaru masu zuwa matashin ya bada amsa kamar haka. Idan kana yin siyasa a yankinka, ka samu goyon bayan mutanenka, wannan yana nuna cewa cewa zuwa gaba akwai makoma tabbatacciya a gare ka mun ɗauki aniyar ba gudu ba sha da baya za mu shiga harkar siyasa har kololuwa har zuwa neman shugabancin ƙasa wannan ita ce makoma insha Allah sai sala Canda Adamu Sale Isihu ya rike jagorancin wasu ma'aikatun kamar kujerar mataimakin babban sakataren tsangar Afirka ta fannin kimiyya.